وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم ومن بعده daga cikin manufofin su yan wa yan kullabiya na yusbituna lillahi azza wa jalla asma wa sifat wato su suna tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala sunayensa da sifofinsa wal zakiya kuma suna tabbatar masa da da ainihin zatoci sifofinsa na zati wala yusbituna sifatin ikhtiyariyya amma ba sa tabbatar da sifat na ikhtiyariyya akwai sifofi wanda kira sifat ikhtiyariyya an gano wannan ko su ne sifat fi'iliya akwai sifofi zatiya wanda Allah ta'ala baya rabuwa da shi kullum Allah ta'ala yana tare da wannan sifofi din to su suna tabbatar ma Allah da wannan kamar misali as-sam'u wal basaru wal kalam aga as-sam'u Allah ta'ala kullum yana ji Allah kullum yana gani da kuma ilimi ba zai yi ka cire ma Allah wa'annan sifofi ba ko to su ƴan kullabiya suna tabbatar ma Allah irin wayannan sifofi amma ba sa tabbatar da asifat sifat al su ne ainihin sifa fi'liya kamar mai allati ya ta mashi'atihi wa wanda suke da alaka da ainihin mashi'a ta Allah da kudura na shi Allah subhanahu wata'ala kamar sauka ba su yadda Allah yana sauka ainihin saman duniya ba ba su yadda Allah ya daidaita kan al'arshi ba ba su yadda Allah yana zuwa ba walmaji duk dai zuwa ba su yadda Allah yana magana ba ba su yadda Allah yana yarda ba ko Allah yana fushi sun kore siffan yarda sun kore ma Allah siffa na fushi duk da cikin alkur'ani Allah ya tabbatar da lahu laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara hakika Allah ya yarda da mu'minai lokacin da suka yi ma baya ta kashin bishiya kaga Allah ya tabbatar ma kanshi da yarda sannan kamar abin da ya shafi fushi wa ghadiba lahu alaihim ko wala anahu. to su suna kore ma Allah fushi suna kore ma Allah yarda suna kore ma Allah farin ciki alhali kuma wa'annan sifofi Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi su a cikin kitab da sunna da yace wa da waninsa lallai shi ibn kullab ya kasance yana cewa yana cewa lallai sunayen Allah da siffofinsa wato dukan su lazatuhu su zatin zare sunayen Allah zatin Allah ne ake nufi da shi siffofin Allah lazatuhu su zatin Allah ne wai ita ba ita ce Allah ba wala hiya kuma ita ba wani sa ita tana tsaye tare da Allah wa eh, baya halarta sifa ya tsayu da sifa sifa bai tsayuwa da wani sifa dole sifa yana tabbata ne da zaki ya kasance yana cewa lalle fuskan Allah ba wai shine Allah ba ko ba wani Allah bane shi a siffan Allah ne shi hakanan hannayensa wa ainihu da kuma idanuwansa duk dai da ganinsa sifofi ne nashi wato ita ba Allah ba ce ko ba wani Allah ba ne walalle zatin Allah wato hiya huwa zatin Allah ita ce Allah wani zatin Allah shi ne Allah wannan ce kuma nafsu Allah ita ce Allah wai Allah samun mini amma ba da samuwa ba kaga wani irin kalma Allah samun mini amma ba tare da me ba samuwa kalamullahi indahu sifatun qa'imatun billah maganan Allah a wajensa a wajen ibnu kullab sifofi ne wanda suka sifa ne wanda ya tsayi da zaci la yata'allaqu bi amma ba shi da alaka da mashi'a ta Allah ba sai Allah ya ga dama ba Allah bai gushe ba yana magana ba magana cewa wai yana magana in ya ga dama in kuma ya ga dama ba zai yi magana ba kawai Allah bai gushe ba yana magana magana Allah ba shi da alaka da mashi'an Allah da kuma kalamun ne nafsi magana ne wanda yake cikin rai baya fitowa waje magana Allah ba harfa ba sauti gani to kenan wannan Qur'an da muke karantawa ba akwai harfa kuma akwai sauti magana Allah ne yanzu masu wannan aƙida din kaga sun ce magana Allah ba harfa ba sauti kalamun ne nafsi kenan abin da suke nufi Qur'anin da muke karanta karanta wannan ba magana Allah bane saboda akwai harfa akwai sauti an gane wannan ko suna daukan wannan ibara ne an kalamillah wannan kamar fassarar maganar Allah ne amma Allah maganar shi ba harfa ba sauti a ciki kenan Qur'ani dan ka zagi al-Qur'ani sai dai ka zagi fassarar maganar Allah ne ba maganar Allah ka zaga ba an fassara maganar Allah sai ka zagi fassarar ina ba tan gane in an ce Qur'ani sai da alwala maganar Allah sai da alwala to ba wannan bane tunda wannan fassara ne na maganar Allah ba maganar Allah bane to wannan shine mummunan aqida na Ibn Kullab an gane wannan ko alqur'anin da muke karanta wannan wato ba magana Allah magana Allah yana tare da Allah kalamun ne nafsi ba harfa ba sauti ba larabci ba ajamanci ba taqdimi ba ta ta'khiri huwa ma'ana wani shi abu ne ma'anawi abu ne abstract kuma guda ɗaya ne shi a dunkule ke kawai kalam sunan shi kalam a tare a cikin zatin Allah abu ne wanda yake abstract abu ne wanda yake kalam na ma'anawi an gane guda ɗaya al'amur wal nahyu wal khabar in ukira bil arabiyya shine wato duk a cikin shi akwai umarni akwai hani akwai labari in an fassara shi da larabci kana qur'anan sai zama qur'ani shi qur'ani fassara shi ne da larabci wa in ukira anhu bil bil ibraniyya ko gyara ibraniya idan an fassara shi da ibranai ibraniyanci hebrew yaran hebrew to shi ne a taura a taura fassarar shi ne ba magana Allah bane fassarar magana Allah ne in ji su anna kalamu huwa ma'ana qa'im bin nafs Magana Allah wani abu ne abstract wato qa'imun bin nafs wato abu ne ma'anawi yana tsaye ga ran shi ga wato wato tare da Allah yu'abbaru anhu yu'abbaru anhu bil huruf yu'abbaru anhu ne ba wannan bawon din ana fassara shi da huruf in ga an ce alif lamin fassara ne zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin ba maganan Allah bane fassarar maganan Allah din ne al imanu huwa tasdiq imani shine gaskatawa da zuciya eh gaskatawa da kuma magana da harshe aiki ba shi daga cikin imani kenan anan wajen yana da fahimta irin nawa murji'a a gane kenan ibir kullab yana da fahimta na murji'a cewa aiki ba shi daga cikin imani na'am wa alaikum salam ne yana mai? yana amsan wahayi wajen Allah amma sai ya fassara da yaren mutanen gari Ƙur'ani da Jibril ya zo ya amsa sai Jibril ya fassara da larabci don mu iya ganewa amma magana Allah ba larabci ba kaza haka suke hmm. wani shi ne mummuna gidan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ ابن احمد الحسبي رحمه الله تعالى وفي هذا المعنى يقول الشاعر albani يقول لنا neman وزير شافينا na 65 na wufi hazal ma'ana ya kone sha'i a cikin wannan ma'ana ne wani mawaƙi ke cewa ma akthara ilmin ma awsa man zallazi ya qadiru an yajma'ahu eh, in kunta la budda muhawilan faltafit anfa'ahu ma ilm kai me ya kai yawan ilimi ba abin da ya fi ilimi yawa me ya kai shi faɗi man zallazi ya ƙadiru an yajma'ahu wane ne yake da ikon ya tattaro ilimi gaba ɗaya ce ya san komai da komai waye shi in kunta la budda daliba lahu in ka kasance ba makawa sai ka nemi ilimi in ba makawa sai ka yi kokarin neman ilimi to ka nemi wanda ya fi amfani a cikin ilimi ilimi na da yawa ilimi ke kuli in ba makawa sai ka nemi ilimi to ka nemi wanda ya fi amfani wadda ta inna ɗalibar ilimi saboda haka lallai ɗalibin ilimi ya kamata ya bi a hankali a hankali mataki mataki step by step shi ne tadarraj ya bi a hankali mataki mataki wajen karɓar ilimi wajen malamai na an yi roma ta wahida ba wai ya yi kokarin karɓar ilimi a dunkule ba yana so rana ɗaya ya yi karatu rana ɗaya ya soke sayar bukari rana ɗaya ya soke ainihin littafan fiqh an gane ba haka ba wa hifzahu fi wahida eh kada ya ce zai haddace ilimi a cikin marra guda na aufi ala'in ko dan zama kaɗan akar maka lawo ni ina so kawai cikin sati ɗaya in soke ainihin bukari cikin sati ɗaya in soke muktasar cikin sati ɗaya in soke alfiya cikin sati ɗaya in soke tafsirin ibn kasir duk wani fanni cikin sati ɗaya in soke ainihin littafin tarihi na ibn ishaq almagazi to duk irin wayannan kutub din ina so lokaci kaɗan kawai ni a yi karatu amma irin karatun da samari suke kawai cikin dare ake sauke kutub cikin dare sai a sauki a ce an yi an yi wani daura na dare daga karfe tara zuwa karfe biyun dare an sauke littattafai kaza to irin wannan baya bada fa'ida gaskiya ɗalibi yakan zama to matsala zai nuna ma shi ya sauke littattafai kaza amma a cikin littattafan babu abin da ya fahimta an gane ya sauke amma saukewa wanda ba zai amfani shi ba eh na mu yace bai tadarraja fi masahin shay'an fa shay'an a'a mutum ya mataci mataci cikin masahin a hankali a hankali malami yana warware mai abubuwa daki daki daki an gane hatta ya hasula har ya samu ainihin ilimi mai yawa mai yawa tare da wucewan zamani idan mutum ya yi haƙuri yana yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kafin ya ankara ya tara ilimi mai yawa kuma ya ma ilimin kyakkyawan fahimta amma in yana gudu shi ma malamin in ya ga gudu ɗalibin yake zai takaita mai bayani saboda ba zai yi in yace zai yi ta bayani kuma ai malamin ya wahala shi ma ɗalibin ya wahala to malamin zai takaita bayani ga shi ɗalibin saboda ɗalibin gudu yake yi amma ɗalibin yana karatu a hankali malam zai tsaya ya buɗa mai al'amura don ya fahimta da kyau sai na ce malamai suna da magana mai tsada mai muhimmanci wanda ɗalibin ilimi baya wadatuwa gare shi ɗalibin ilimi yana buƙatar wannan abu a cikin yanayin yadda ake jeranta ilimin muka daga wanda ya fi muhimmanci zuwa ga muhimmi akwai ilimi wanda ya fi muhimmanci akwai ilimi mai muhimmanci sai ka duba wanda zaka zaɓa malamai sun aikata wannan Allah ya musu rahama saboda kasancewa ilimi yana da yawa ba zai yi kai duka ba kuma rayuwar takaitacce ne rayuwan, sai suka tsara suka jeranta ilimin muka wani bayan wani daga kaza sai kaza suka bi shi ala tadrij tashiran lahum fi zalim domin su sauƙaƙe musu ga yin wannan din misali wa min haula ala hadha minwal daga cikin wayannan malamai wanda suka bi wannan hanya din akwai Abu Hayyan an-Nahawi qala zuqala masu hankali sun ce izdihamul ulum izdihamul ulum mazalla masu hankali suna cewa cakuda ilimi mutum ya cakuda ilimi bai bi mataki mataki ba yana batar da ainihin fahimta yana batar da fahimta muzilla lil fuhum walidhalika tajid man imama min al shi zaka ke samun wanda ya kai matakin imamanci daga cikin malaman magabata a cikin wani ilimi daga cikin ilimi wala ya kadu ya shi da girbi gari baya kusan shagaltuwa da waninsa in ya zama imamun fin nahawu zai tsaya ya ba nahawun muhimmanci eh ina in imamun nafi a bil hadis zai tsaya ya ba hadisin muhimmanci dan kare ya zabi ya kubuce masa wala yantasib wala yantasib ila ghairi ba a jingina shi zuwa ga wani sai da su imamu suyudi wanda yace shi kowane ilimi sai da ya zama imam yace ba alfahari ba kowane ilimi ne imami ne an gane sai dai abin da ya shafi ilimin lissafi kawai shi ya zama ya zama to kaman hawa hawa saman dutse ne ina ƙara hawa ina ƙara gajiya shine ya haƙura amma insha Allah kowane ilimi ya zama imami kuma ya yi rubutu a kan shi amma kasancewar imamu yi Allah ya bashi wannan baiwa amma kuma duk da haka sai da aka samu matsala tare da shi har ya kasance malamai sun mai lamba galiban hadisin da aka ce imamu suyudi ya inganta ba a cika damuwa da shi ba saboda kasancewar ya tattaro ilimi sun mishi yawa abubuwa sun mai yawa har ma ba shi da lokacin bincike sosai sai ga ya inganta abin da bai inganta ba ko ya za'afa abin da yake sahihi ku fahimci wannan ayi yana da wuya ka ji ce sahaba ko suyuti akan ce amma fa imami ne a cikin hadisi kamar saboda ya tattaro nau'i nau'i nau'i nau'i na ulum kuma yana so ya zama imami a cikin su an gane to sai zaman to wajen tasihi da tasifi ya samu matsaloli a wajen an fahimci wannan ayi ba wai dan bai sani ba a komai yana bukatan ka bashi lokaci kuma ka tsaya ka natsu ka tace ka rairaye mun ga zo ka sa kanka kowane fanni sai ka zama kaman ilimin kankan ne yadda na san hadisi haka dole zan san fiqh haka zan san tafsiri ka zama allama to masha Allah Allah yakan ba wasu yan kaɗan amma gaskiya ina da wuya an gani zaka irin su ibn hajar ai sun fi karfi kan ilimin hadisi irin su nasiruddin albani sun fi karfi kan hadisi to mutum zai tsaya ya natsu ya ba abun muhimmanci a gani ya tsaya ya specialize a wani fanni sosai na'am na'am ce wa kwada abu ubayd da qasim bin salam abu ubayd kasin bin salam yana cewa na ajibtu liman taraka al-usul kai in yi mamakin wanda ya bar usul ya bar asali na ilimi wa talaba al-usul sai zama yana neman rassa ya kamata mutum komai ya san usul din shi in ka san usul zai taimake ka akan akan saduwa zuwa ga furu da qala al-imam nawawi rahimahullah eh, ta'ala yanzu ba zai yi a ce littafi ba da fiqh na duniya su ka karanta ba amma ka san usul na ilimin fiqh ka san usul na tafsiri ka san usul na hadisi zai taimaka ma ga sauran littattafai an gano wannan to komai ka san usul din shi yana da amfani al-imam an-nawawi yana cewa na wa ba'da hizb wa ba'da hizb al-qur'an bayan haddace alkur'ani ya haɗu min kulli fannin muktasar kowanne fanni ya kokari ya haddace muktasar din shi a gane fannin fiqh ya haddace ƙananan ƙananan littattafan fiqh takaitattu wanda ba mutawala ɗin ba ya haddace su zai fara da wanda ya fi muhimmanci daga cikin ilimin da ya fi muhimmanci akwai ilimin fiqh da ilimin nahawu, sannan sai hadisi da usul kun ji abin da ya faɗa ilimin ihu da nahawu da na hadisi da usul yaya kun ba eh abin da yasa yake ilimin fiqh saboda kai gaggawan sanin hukunce hukuncen addini shi karatun hadisi kafin mutum ya kai zuwa ga sanin wani hukunci lokaci mai tsawo ne in ka fara karatu za ka nan ka karanta sallah sallan ma ka dan karanta wani sashi ne daga ciki akwai wasu hadisai da ya kamata ka hada ciki a wasu littafan hadisi in ka san shi a cikin bukhari to akwai hadisi a cikin turmuzi wanda za su tsara da wannan akwai a cikin ibn majah kafin ka iya fitar da hukunci sai ka karanta littattafan hadisi ba yawa ina fatan gano wannan to yana da wuya ka in dai hadisi ka karanta kawai a wannan lokacin kafin ka iya sanin yin zaka bauta ma Allah sai ka dade amma in ka san fiqhu to an dan tattaro ma abubuwa a lokaci ɗaya to ka haddace shi za ka iya yin aiki da wuri sai dai wuraren da kawai yake buƙatar istidraki a cikin fikin sai ya istidraki a ce wuri kaza ya saba ma hadisi gyara wuri kaza gyara wuri kaza sauran kawai kai ta aiki an fahimce ko to wannan shine dalilin da yasa malamai suke cewa a fara ilimin so da fikin zai taimaka ma wajen yin aiki shi kuma hadisi zai taimaka ma wajen gyaran fikin daga baya duk wuraren da aka samu kurakurai za a gyara na'am to ya gabatar da nahawu saboda mutumin da bai san larabci za za ya san addini kafin ka fara karatun addini ka san larabci mana ka san ƙa'idojin larabci idan ka san shi in ka shiga cikin karatun zai maka zoki. to sai zama baka san ba nahawu ba sarfu ba ba ba sai ka zira ilimi ba a ce ba za ka samu ba amma za ka ji jiki an gani in kana so ilimi ya ma sauki ka karanci usul tun da dai gaba ɗaya karatun addini da larabci ne to karanci faɗa ƙa'idar larabci kafin ka jiran ma kowane ilimi an gani shi ne dalilin da ya sa a gabatar da nahawu eh a yace usul ai usul akwai usul fi akwai usul hadith akwai mutsalawul akwai akwai usul fiqh usul tafsir kowanne akwai usul summal baki ya ala ma tayassar sannan sauran akan abin da ya sauka sauran ilimi ka ka karance shi gurgurdan iko eh gurgurdan iko alhamdulillah ikra na'am a wasu malamai suna gabatar da tauhidi tauhidi ya gabatar da zama farko kafin ilimin fiqh mutum ya san Allah kafin ya bauta mai sai shi nan a fahimtar shi usul ƙa'idar shi da ya tsara kenan kowanne suka kawo tauhidi bayan mutum a misali mutum ya san ya haddace Qur'ani zai yi koyi tauhidi shi ne farko ashin shi na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعيدا وماذا ba kullahu ayyar da su shafi nawa ba ina shara ba iri da yamin na ba kullahu ayyar ai ba mu gani ba ga shi nan na na wa kullahu ayyar ka ce kuma wato su mushirkai wanda alkur'ani ya sauka a cikin su kafirai masu bautan gunki kafiran maka. shin sun kasance suna bautan mala'iku shin suna bautan salihai shin suna bautan lata da wani wannan ko ba sa yi ba maka ba ce gaskiya tabbas mushirkai kafiran maka, wanda qur'ani ya sauka a gare su tabbas suna bautan lata da uzza suna bautan mala'iku suna bautan salihai فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في دعاء وكشي مسا to shin bautan da suke ma mala'ikun nan da salihai da lata da sauransu wani abu ne in ba addu'a da yanka ba to in mutum ya ce man an ce ma mutum na bautan gunki yaya ake bautan gunki yaya ake bautan gunki ai bautan gunki bai wuce addu'a ba da yanka da alwashi ko ba gaba mutum in yana da wata matsala sai ya daga hannu ya roƙi gunki gunki ya bashi arziki ko gunki ya bashi lafiya ko gunki ya bashi kaza ko kuma ya yanka dabba ya zubar da jini ya ba gunki jini saboda gunki ya biya mai bukata ko ya yi alwashi ya lata in na samu haihuwa na yi alkawari zan yi sadaka na yi alkawari zan yi azumi ai wannan shine ma'anan bauta bautan gunki to idan mutum yana yin irin wannan ga waliyi ba in kai irin wannan a kabarin annabawa fa shi bauta ne ko ba bauta ba to wannan shine abin da yake da wahalar fahimta ga mafi yawan mutane sun dauka in kai haka ga gunki shine shirka amma an kai haka ga waliyi ko ga annabawa ba matsala shi yasa kaga an kama da yawa daga cikin shi'a suna da irin wannan usulubi da kuma da yawa daga cikin sufayi za su je kabarin annabawa sai su sunkuya su daga hannu suna roƙon waliyi ko kuma su yanka dabba su ba waliyi ko su yi alwashi da sunan waliyi in ya biya musu bukata za su yi kaza ko su fasa su yi sujada a kabarin waliyi to mutumin da ya yi sujada a kabarin waliyi mai yi masa ya bauta masa to su san to ai ba ba gunki bane shi yayi waliyi ne wannan su suna bambantawa to shine sai malam ke tambaya nan wajen wa hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fi du'a shin bautan da suke ma wa'annan din wani abu ne in ba addu'a ba wal da kuma labewa idan musiba ya zo sai su labe zuwa gare su ba su kariya da abin da ya kama da wannan ah, wa illa in ba haka ba ai ba ka ba su kafiran maka sun sun tabbatar su bayan Allah ne ko ba ka ba in ka tambayi kafirin maka zai gaya shi bawan Allah ne Allah ne ya halice shi kuma sun tabbatar suna ƙarƙashin rinjayen Allah Allah ya rinjayi kowa babu wanda zai iya ja da Allah sun yarda da wannan Allahu alladhi yudabbiru al-amr kuma su kafiran maka sun yarda lalle Allah shine yake jujjuya al'amura yake gudanar da al'amura a samu zafi sanyi duhu haske lafiya ciwo eh, talauci arziki ilimi jahilci to duk sun san Allah ke gudanar da wa'annan ba sa ja yace musu wa mayyudabbiru al amr wa yake gudanar da al'amura da muna cikin wadata a samu aminci da muna cikin talauci arziki ya zo muna cikin duhu haske ya zo muna cikin lafiya rashin lafiya ya zo wane ne yake yin wannan muna cikin aminci tsoro ya zo wa yake yi haske ma Allah ne kafirin maka ba su da matsala inda wannan shine da'awanka za su miƙa hannu mi'a da mi'a za su miƙa wuya walakin da'awahum sai dai su kafirin maka sun kira gumakansu ne wa yasbiru ilayka kuma sun laɓe zuwa gare su domin neman alfarma da ceto kun ji wani me yasa ya suka laɓe me yasa suke kiran gumaka suna kiran gumaka domin neman alfarma da kuma ceto na ba san gane wannan wato suna neman alfarma wajen gumakan ne domin gumakan su kai su wajen Allah sun san Allah ke bayarwa amma kuma suna ganin babu kyau kamar akwai raina Allah ka kira Allah kai tsaye ya Allah ka bani arziki ka san darajar Allah ba ka samu wani kai din nan bawa ne kasantacce kai din nan mai zunubi ne mai datti yaya za a yi mai datti ya kira mai tsarki kai mai datti ne to ya kamata mai tsarki ne zai kira mai tsarki to so daga gumaka masu tsarki ne ba sa zunubi mala'iku masu tsarki ne ba sa zunubi annabawa masu tsarki ne ba sa zunubi to tunda na matsarci ne sai kai sai ka kira su su kuma ka kira Allah suka ce ya mala'ika jibril ba na arziki ya mala'ika jibril ba na lafiya ko ka yi yanka da sunan shi don biyan bukata shi ko mala'ika sai ya ɗauki matsalar ka sai kai ma Allah ya Allah wa ya yaro ni Allah ba shi an gane wannan ko ya shehiwa ne ya ba wani ka lafiya ko ka ba ni haihuwa shi kuma shehi mai tsarki ne zai kai wa Allah sako ya Allah wane ya nemi bukata wajen biya mai bukata to wannan abin da kafirin maka suke yi kenan kafirin maka ba wai suna ja ba ne ba su da matsala sun yi zafi Allah kuma sun yadda Allah ke yin komai matsalar su in za a roƙi Allah sai an sanya intermediary sai an sanya wanda a tsakiya wanda kai din nan za ka roƙi wannan shi mu wannan ya roƙi Allah wannan shi ne abin da ya kawo musu kafirci yi. an gano wannan to sai yi tambaya yanzu mutanen da suke zuwa kabarin waliyai yanzu ya suke yi ba ka suke yi ba haka suke yi na haka ƙari na yaya duka yi su makabarin makarci haka ne su maka oh na haka su in suna cikin wadata shi da suke yi suka shiga cikin tsanani suna koma ga Allah ne kafiran maka sun waye nan har cikin musiba duk suna yi an fahimci wannan ko to wannan shine abin da ake kira bauta to amma mutane da yawa ba su gane ba kawai mutum ya yi ma bayani za su ce ya ma bayani me ya ake bautan gunki ya gaya ba to masu bautan masu zuwa kabarin waliyayya suke zai ga ɗaya ne ba bambanci an gane in ka je mashhad ko ka je hubbara na shehu dan godiyo za ka je haka ake za ga wani tsoho ko tsohuwa an zo an rufe ido roƙo ake ya shehi ya shehi ka taimake ni ya ni ina cikin tsanani kaga mutum yana ta yi yana yi ya yi gumi wallahi mun taɓa zuwa katsina wajen kabarin muka kai ziyara kabarin wali dan barina kawai mu je mu gani katsina wallahi akwai wani ga kabarin na akwai wani dan rami haka lokacin ana ruwa ruwa ya cika wajen idan sun gama roƙon wali sai su ɗibi ruwan wajen su tafi da shi gida don neman albarka ruwa ne bana da ci wannan ruwan za ka mutum zai iya shan wannan ruwan zai shafa a jiki zai kaza da neman biyan bukata kaga mutane masu neman haihuwa masu neman ilimi masu neman lafiya sun je sun dubu ba a gabarin wali dan marina kuma akwai wali dan marina ko babu Allahu alam ana dai zuwa an gane wannan ko wannan shine na'am wa yau kuma suna neman ceto a wajen gumaka sai ce su roƙi gunki don ya cece su a wajen Allah an gane wannan wannan a bayyane ke sosai a bayyane yake bayan kada a tunkiru shafa'atin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace to ai ka faɗo ta magana yanzu shin ku wahabiyawa hadara haka ke cewa ku ɗan wahabiyawa shin kai ba wahabi kana inkarin ceton annabi ne kuma kana yin bara'a daga ceton manzo Allah ba ruwanka da ceton annabi ne ka gaya mun sani la ka ce masa ni bana inkarin ceto ban ce babu ba wala kuma bana yin bara'a daga ceton manzo sallallahu alaihi wasallam a shi manzo sallallahu alaihi ceto wanda ake fa ceto ina fata in samu cetonsa annabi ana bashi ina fata sai dai ceto dukkan da Allah ne wajen Allah ake nema ya Allah ka bani ceto ya Allah ya Allah ka cece ni ko ya Allah ka sa ni cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka ce ya Muhammadu ka cece ni an gani ka ce ya Muhammadu ka cece ni ka bauta wa Muhammadu Ci ceto kai tsaye wajen Allah ake nema ya Allah cece ni ya Allah sa ni cikin ceton manzo sallallahu alaihi wasallam an gani da Allah ya ce kullillahi shafa'a ga shi kawai na kama kawala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce ka ce musu ceto na Allah ne gaba ki daya Allah ne mai ceto gaba daya siffan Allah ne kada ka ɗauka ka ba manzo ko mala'ika ko wani waliyi wala ta takunu illa min ba'di idhnillah mu wannan ceto baya kasancewa sai bayan Allah ya yi izini kama kawala azza wa jalla kamar yadda Allah ta'ala ke cewa alladhi yashfa'u indahu wane ne yake ceto a wajen Allah sai da izinin Allah kamar arziki wa yake azurtawa idan wajen addu'a ka zo kana roƙon wani mai kuɗi ko wani wali ya azurta ka mutum ya idar da sallah sai na ya dan goce ka azurta ni ya dan goce ya yi kaga me yayi a nan wajen ya bauta ma dan goce to amma in yace ya Allah ka sanya in samu wani abu a wajen dan goce ka sanya arziki na ta hanyar dan goce kaga shikenan shi ma ceto kamar haka ne in ka ce ya ya ya ya wali ka cece ni ka bauta ma wali sai ya Allah ka sanya ceto na ta hanyar wannan waliyi Allah ne zai sanya ceto, da shi ne mai ceto an ga jona go aha na ne ce wala yashfa'u fi ahadin illa min ba'di an ya'zana Allah fi baya ceto ga wani an gane su annabawa masu ceto ba sa ceto ga wani sai bayan Allah ya bada izini Allah ke bada izini a yi ceto kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya zaba sai Allah ya ce ku cetuwa ne mai ceto ba shi da iko ya ceto gobe kiyama sai Allah ya zaɓi wanda za a ceta shi kuma Allah baya yarda bi shay'in da wani abu sai da tauhidi in ba mutum bai da tauhidi Allah ba zai yarda da shi ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba ba za a amsa mishi ba an yi karatu ko na'am Thank you. to su za a musu tawili a ce su sun ɗauka cewa shugaban ƙasa wato shi ne sababin kawo musu talauci sun san ba shi ke talautawa ba amma kila shi ne kawo suna da kila shi ne dalilin da saboda bai iya mulki ba ko kaza shi yadda kaza kila haka ke da Allahu a'lam ba na zamani musulmi zai ce wani ke talautawa ko wani ke azurtawa na'am yau wato shi ne ne maka daga shi ɗan najeriya daidai gwargwaro ya ɗan fahimci tauhidi ko ya ne eh, to in ya ɗan yi magana ɗan bai huzuri kaɗan kada inda za shi zuwa ga can da bai kai ba eh. za mu tauhidi sai kafin wa na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى babun inda Allah ta'ala ke cewa ga Allah kawai za ku dogara amma da sharaɗin idan kun kasance mominai ta mu ma haƙo wuta a fi filin hasar ba ce fata wakalu alal layi ba daga ya ka kawo jaro majuru wa alal layi fata wakalu ga Allah kawai za ku dogara shi kaɗai ake nufi in kun kasance mominai ba a dogaro da waninsa wanda ya dogara da waninsa ya yi shirka. Kauli, innama yu'minuna allazina idza zikira Allah da kuma cewansa kawai mu'minai shi ma wannan adatu hasar ne kawai an takaita kawai mu'minai su ne wanda in aka ambaci Allah sai suka zukatan su firgita sai su razana to a nan wajen wani irin imani ne wannan idan in aka ambaci Allah baka jin komai a zuciyar ka yarda kenan eh akwai mutanen da za a karanta Qur'ani ba su ji komai ba kafirai to to menene ma'anar wannan aya din kawai muminai su ne wanda haka ambaci Allah sai zukatan su razana hmm? ana nufin al'iman a tam hmm. inna malmumin wanda yake kamilul iman lalle mumini mai cikakken imani shi ne wanda haka ambaci Allah sai zuciyar shi ya firgita akwai mumini wanda wani lokaci in aka ambaci Allah ko ba ya ji komai a zuciyar shi to wannan ba za mu ce yayi rinda ba mutum yana jin wani abu a zuciyar shi ne gwargwadon yadda imanin shi yayi karfi imanin ka na ƙara rauni kana ƙara samun matsala da jin wani abu a zuciyarka an gano wannan na'am na wa kawai ne wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbuh da kuma yadda duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isa masa Allah zai ba shi kariya amma dogaro ga Allah bai hani daga akhadhu bil asbab na dogara ga Allah Allah ne zai bani arziki amma an tashin nema na dogara ga Allah zai bani kariya an gani Allah zai ban kariya ko baya hukunta in bar kofa a bude in bar daki a bude in aje kudi a fili in ji Allah zai kare mu dukiya na akwai wani karin magana na maguzawa wai kai Allah ciwo ya fi Allah na nan ka kai Allah ciwo ya fi Allah na nan Allah za a iya kai Allah ciwo kenan Allah ya gaza tunda har za a taya shi amma mai suke nufi wato ka dogara ga Allah amma kuma kada dogaro ga hal Allah na ya sanya maka yi tawakul mutum ya dauki makulli sai aje da makullin mota sama mota sai ce Allah zai tsare na dogara ga Allah sabon mota ya siya sai aje ci kawai a wajen ya tafiya ko mashin sabo ya faki mashin ya aje ci ya tabi ciki bai ci Allah zai kare ni eh Allah na dogara ga Allah inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum an gano wannan mutum ya dogara ga Allah sannan kuma ya yi riko da sababi eh na'am kalman ne yanayin ma'anar zahiruhu yana da matsala zahiruhu kufur taya Allah ciwo ya fi Allah na nan a taya shi ta kenan ya gaza na taya shi aiki eh, ابن عباس رضي الله عنه قال أن كربونا قدن عباس ya يقال مش ya الله ونعم الوكيل الله يا إسمنا ما da أبن دوغرو قال إبراهيم عليه السلام annabi ibrahim alayhi salam ya faɗi wannan magana lokacin da aka jefa shi cikin wuta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana hasbi allah wa ni'mal wakil lokacin da aka ce da suka ce lokacin da kafirai suka ce masa innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum lalle mutane sun taru gare ku ji tsoron su zadahum imana sai wannan ya ƙara wa sahabban annabi annabi da sahabban sa imani suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isa mana ma dalla da abin dogaro ni misali Kitabu ce fa'ala shi fa'ala بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال العلامة ابن القيم رحمه الله قال العلامة ابن القيم العلامة ابن القيم الله يبارك يا شيخ كل محبته وتعظيمه للبشر kaga irin wayannan su ne ake kira allama wanda su kusan kowane fanni sun kewaye shi daidai gwargwado ana sa mutane irin wayannan wanda kowane fanni mutum ya kewaye shi amma dole dai akwai fannin da mutum ya fi kwarewa yace wa kullu mahabba wa ta'zima lil bashar duk wani soyayya da kuma girmama ga mutum inna ma li kawai yana halatta ne saboda bin san Allah me yasa nake son wani ina son wani saboda yana son Allah a gani wato ina girmama wani saboda shi ma yana girmama Allah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kaman san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da girmama shi inna min tamamin to yana daga cikin cikan mahabbati mursilihi son wanda ya aiko shi yana cikin cikan son wanda ya aiko shi me yasa kake son annabi kana son annabi ne saboda son Allah an gane wannan mutumin da yace shi yana son annabi bai son Allah to an yi ba ai ba ai son annabi yana da alaka ne da son Allah in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wa ta'zimu da kuma girma shi fa inna ummatahu yuhibbunahu bi mahabbatihi lalle al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam suna suna san annabi saboda san da Allah ke masa ko saboda san da Allah yake ma annabi shi yasa mu muke san annabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbunahu wa yujillunahu kuma suna girma shi suna suna dai mutunta shi saboda Allah ta'ala ya girma shi wannan soyayya ne daga cikin abubuwan da san Allah ke wajabtarwa san Allah ne ke wajabtar da wannan wal maqsud anna an sallallahu alaihi wasallam halqa Allah anan wajen lalle manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ya jefa masa ainihin mahaba kwarjini wal mahabba da soyayya ya sa yana da kwarjini cikin al'umma ولهذا لم يكن basharin basharin wala shi yasa ba a taba samun wani mutum wanda yake mafi soyuwa zuwa ga mutane ba wala ahayab kuma wanda yafi kwarjini a wajen mutane ba wanda yafi daraja a wajen mutane ba wanda yafi daraja a cikin kirjin mutane kamar manzon Allah ba hmm. fi suduri ashabihi radiyallahu anhu a cikin kirazan sahabban manzon Allah cikin kirjin sahabbai babu mutumin da da san shi ya shiga cikin kirjin mutanen shi kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala amru bin amru bin al-as amru bin al-as ya faɗa ba da islami bayan ya musulunta annahu lam yakun shakhsun abghad ila ilayya min yace kafin in musulunta in ji amru bin al-as babu wani mutum wanda na fi ki wanda zuciya na ya fi ki kamar manzo sallallahu alaihi wasallam da kafin ya musulunta falamma aslam falamma aslamtu amma yayin da na musulunta lam yakun shakhsun ahab babu wani mutum wanda ya fi soyuwa zuwa gare ni kawai manzan Allah bayan ya musulunta babu wani mutum wanda ya fi daraja ya fi kwarjini a ido na kamar manzo sallallahu alaihi wasallam qala walau law su'iltu an asifahu lakum lama adaftu da za a tambaye ni cewa an asifahu lakum in siffanta muku annabi lama adaftu ba zan iya ba yani lama kun amna aini minhu idlalan saboda ni ban kasance ina cika idanuwa na wanda da kallon annabi ba saboda kwarjinin shi ban ya kura mai ido haka saboda kwarjini ina kallon shi zan da kai ba zan iya siffanta ma annabi cikakken siffantawa ba saboda yana da kwarjini a ido na sosai qala urwa bin mas'ud li quraish urwa bin mas'ud ya ce wa quraishawa yace ya ku mutane wallahi laqad wafattu ila isra haqiqa na bakunci sarkin farisa kisra daga cikin tufafawa. na na na bagunci kaisar na rum walmulu na bagunci sarakuna malikan yu'azzimuhu ashabu ban taba ganin wani sarki ba wanda sahabansa ke mutunta shi ma yu'azzimu ashabu muhammadin muhammadin abinda sahabban annabi ke girma annabi ban taba gani ba Ya yi yawon wajen sarakuna manya-manya masu daraja amma gaskiya ya ga irin girma wanda sahabbai suke wa annabi ya fi na duk sarakuna ga mutanen su wallahi ma nazar ilaihi wallahi ba sa kura ido zuwa ga annabi saboda girma shi wa mata na kama nukamata illa waka fi kafi rajul minhu hmm. wato manzo Allah bai taba yin kaki ba yayi kaki haka sai tafi sai ya fada cikin tafin dai daga cikin yana bar wala tsada goga a jikinsu na fasa gane wannan kasan ko abu ya kai gaya to wannan shine abin da malaman sufaye suke nema ga kawo kansu sai ga malaman sufaye su ma shehi na so in yayi kaki a goga a jiki na fasa gane wannan shi yana ganin yana da wannan matsayi duk da an ce malamai magada annabawa ne to ba duk wani daraja da albarka wanda manzan Allah yake da shi wani malami ke da shi ba da a ce wannan albarka yana ga wani da wanda ya fi cancanta ya same shi abubakar da umar da usman da aliyu da zai lawa wa'annan sahabbai ba a taba ganin sun yi kaki an kwashe yawonsu ko an kashi an kwashe majinansu ko kakinsu an goga a jiki ba an gani manzan Allah shi kaɗai tilo ake ma wannan duniya gaba ɗaya su daga baya halatta neman tabaruki da yawun wani ko da gumin wani ko da kakin wani su baya halatta amma manzo Allah ana neman sabai suna tarawa kuma su goga a jikinsu ko kuma kaga yawunsa suna sha duk wannan gaba ɗaya yana nuna manzo Allah kaɗai ke da wannan albarka idan ka zo wani shehi yayi kaki ka sha to zaka iya shan disease zaka iya kwaso ciwuka ga kanka ka ja ma kanka bala'i wa iyaz an gane face ya fada cikin tafin ɗaya daga cikin su fa yadluku biha wajahu wa sadrahu sai ya goga a fuskarsa da kirjin shi wa idza tawaffa kadu yafdiluna ala wudu'i idan annabi yayi alwala kadu yattatiluna ala wudu'ihi wato suna kusa su yaki akan ruwan alwalan kowa na so ya samu ruwan alwalan ya goga a ciki ko ya ko ya sha an gani an yi karatu لغة الاعتقاد شاء الله ما شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك